Tun fil azal ayyukan tawahi da taimakon jama'a wata babbar al'ada ce ga dipite Sama'ila Meka wanda a koyaushe sai ƙara lunka ƙoƙari yake yi a kan haka. A kwanan baya-bayan nan tare da ban hannun wasu 'yan asalin yankin karkarar Bambai, dipite Sama'ila Meka ya gina waɗansu gidajen likitoci guda huɗu ɗai a garin Sabon Kalgo, ɗai a garin Moza, ɗai a garin Guzza, ɗai kuma a garin Zartana Saturu, dukkaninsu suna cikin yankin gundumar tawa. A cikin farin ciki da kuma murna magabatan gundumar ta tawa na bariki da na gargajiya da malamai da kuma sauran jama'a sun furta kalaman alheri da kuma Allah san barka ga dipite Sama'ila Maika. Godiya ne zan kaima wajen al'umma da honorable Maika wanda yana sauraren al'umma. Yana sauraren kukan al'umma, masaloli al'umma yana sauraren su dan samu magani. Paske ya kama babban wurin da ake so a kama wajen lafiya Paske duk abin da za ka yi in babu lahiya bai yi. In noma ne, in karatu ne, in kasuwanci ne babu lahiya bai yi. Don dan shi ne Alhaji Maika ya samu wannan naziri ya kama wajen shi kuma al'umma sun samu sun sa niyya su samu wannan eh, likitan su an da wanda suke waza sun kama sun sa hannu eh, tsakanin su sun gina likita sai mu ce Allah ya sa su da alheri Allah ya be su da wanda suke waje da wanda suke nan ga Allah ya be su ba gari guda ba ba biyu ba mu da alhaji meka sumaila muka yi shi tun da na zo yanzu da ya kai wajen gari talatin wanda muka yi allah ya yi wa yaranku wanda suka kama muku aka yi wannan eh, gidan likita da shi alhaji meka albarka vraiment eh, haɗin kai ya zo cikin ƙasa yanzu dai gwamnati ba ta da nauyin komi da komi ba sai mutane su da kan sun kawo gudunmawansu tukunna sai su nuna suna so mu yi murna sosai kai ba murna ta wadai ba tu da an ka hiddo magana likita ga kullun cikin murna muke habbisa sai kullun cikin murna muke ubangiji Allah mata da maza sun ka dafa an ka ayyukan ga ubangiji Allah shi ba su lahiya mun ku shi ba shagabannin mu lahiya shagabin mun da sun ka zaka nan ga kuma musu matsa godiya eh mun gode musu mun gode musu Rama mai ka muna maka godiya su dubu akan wannan taimako da ka taimako mu cikin wannan tafiya cikin wannan aiki Allah ubangiji ya sa mu ci gaba da haɗin kai irin wannan na ci gaban gari na ci gaban department bambai na ci gaban nizar. Allah da ɗauki nizar, Allah da darajar nizar, Allah da darajar kowa da kowa da nizar Allah shi albarka wannan duka da an kai a yau kun ba kun gani yau alhaji maika yana bayar da dukkan abin da zai gani na ci gaba na na kanton bambai eh, sai mu ce mun gode allah ya saka mai da abu ne mun ka samu na alheri karkar mu ta samu ƙasar mu ta samu eh, garin mu ya samu kenan alhamdulillah menene likita likita ko ba karamar ta ce ba to jama'a mun gode dangance da irin haɗin kai wanda garin zarɗana ya yi da garuruwa na kewa da shi da diaspora da sauran jama'a duk wanda suka sa hannu to vraiment jama'a mun gode kwarai dangance ga irin wannan tallafi da suka yi muna suka yi ma kansu suka yi ma ƙasa babban alheri na ya zo gare mu mun gode allah ya dame kamar yadda kuke gani dai a wannan sabga ce dipite sama'ila meka ya ba da makullan waɗannan gidajen likitoci guda hudu ga firefe na gundumar tawa sannan ya yi kira ga al'ummar karkarar tawa ga baki ɗaya da su zage ne su yi ƙoƙarin raya waɗannan gidajen likitoci sannan kuma su kula da su. muna kira gare ku da cewa duka mu sun haɗi abin da muka iya haɗi abin da za mu ƙarawa shine a sa ido ga wannan likita maganin da mutanen ku suka so diaspora na zartan saturu na da yawa a yi kokari a zan rikuvrema saboda magani ya kare a cikin likita ba likita ce ba a sa ido a sa kwamiti mai kulawa da magani menene hita mi za a so mi a babu ku sa ido wannan lokaci lokaci ne na cizon saburo to an yi nazari a cikin duniya gaba daya musamman dai ƙasa afirka abin da ya kashe mutane gaba daya shine cizon saburo kuma shi sabro wanda yake ci suna uwayenmu al'ummanmu na karkara waɗanda ba su da vanti babu wuta bale su ta da yaro su kwanta wasu ma ba su da gidan sabro to a kula a zan riga kihi a kula da an garo sabro ya taɓe shi maza maza a kashi likita muna ha sabro yake kishi ba wasu ba mutanen ƙauye muna yake kishi mu yi tsaye mu adana saboda haka muka ce to maza maza mu yi antisipe mu yi maza maza cikin lokaci wanga na noma lokacin hadurra lokacin saburo muka ce mu buɗe wani gasoyi ne saboda mu samu a yi amfani da su shi yasa kuka ga muka yi maza maza kusan hudu aka buɗe ta yau ita ce a ta hudu kuma duk wannan aiki da aka yi yawan kasar bambaina suka yi shi diaspora na kasashe waje mu allah ya sa mun kama mun sa namu niyya kuma mun sa namu kokari muka je muka ga al'umma sun ka kama eh, su mayar duka aka kama aka ba da wannan dama ta ai wannan likitoci saboda haka ku adana waɗannan gidajen likitoci dai akalla an kashe kuɗi kimanin miliyan 200 na sefa domin gina su da kuma shaƙe su da kayayyakin aikin likita waɗanda ake buƙata yau da kullum wannan tallafi na dipite sama'ila maika ya zo daidai da buƙatun al'ummar yankin na karkarattawa da ke nema ruwa jallo gidan likitan da za su dinga shan magani domin kula da ƙoshin lahiyarsu to gashi a yau dipite sama'ila maika ya shahe musu waɗannan hawaye sannan kuma ya taimaka ma gwamnati sosai da sosai a cikin tsarinsa na kula da ƙoshin lahiyar 'yan ƙasa.